Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yini yau Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kina agogon Ghana. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugabannin ɗaliban jami'o'in najeriya sun yi korafi kan ƙarin kuɗin da jami'o'i suka yi na rajistar ɗalibai da ake kira registration fee gabanin kansil na makarantunmu a jami'o'i na najeriya baki daya akan ƙari da wasu suka yi tabbas ɗalibai da iyayen yara ba su iya biyan kwabo daya akan abin da suka saba biya ba Za kuma ku ji rahoto kan yadda wasu 'yan Najeriya suka fada tarkon masu safarar mutane zuwa kasashen Turai. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar sai kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. amurka ta kakaba sabon takunkuma ma jami'an kamfanin da ke kera jiragen yaƙi marasa matuƙa a iran waɗanda amurka ta ce an yi ta amfani da su wajen kai hare-hare kan madafun more rayuwa na farar hula a ukraine wadda ke yaƙi da rasha rasha ta yi ta kai hare-hare kan muhimman madafun more rayuwa a ukraine tun daga watan oktoba inda ta yi ta amfani da ɗimbin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa waɗanda suka yi ta haddasa rashin wutar lantarki a wurare da dama yayin da ake daɗa shiga lokacin sanyi. Ma'aikatar malin Amurka ɗin ta ce ta ƙaƙaba takunkuma ne kan mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin ƙera jiragen Iran na Quds wanda ke kuma ake kuma kiransa kamfanin siffantawa da kuma ƙera ƙananan jiragen sama. ma'aikatar ta baitul malin amurka ta bayyana kamfanin kera jiragen saman na kad wanda amurka ta kakaba masa takunkuma tun a shekara ta dubi da goma sha uku da cewa shine babban mai samar da makaman yaƙi ma iran kuma shi ke siffantawa da kera jirage marasa matuƙa. a halin da ake ciki kuma kasar jamus za ta samar ma ukraine tankokin yaƙi wajen arba'in cikin makonni masu zuwa a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma ukraine ƙarƙashin jagorancin amurka a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau dinnan juma'a shugaban amurka joe biden da shugaban jamus olaf sun sanar jiya alhamis cewa kasashen su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma ukraine wajen fatattakar rasha mai mamaya amurka za ta samar da tankokin yaƙi samfurin badlis a makale da bindigogi samfurin 25 automatin da kuma bindigogi masu sarrafa kansu da makamai masu linzami na tarwatsa tankokin yaƙi baya ga tankokin yaƙi samfurin madas da jamus za ta tura a cewar su 'Yan sanda a Kenya sun ce suna kan binciken kisan wani sanannen ɗan luwaɗi kuma ɗan rajin 'yancin luwaɗi Edwin Chiluba wanda aka tsinci gawarsa a wannan satin a cikin wani akwatin karfe Tuni 'yan rajin 'yancin luwaɗi da dangoginsu LGBT a takaice suka yi zargin cewa an kashe shi ne don tsana. Fahi Koruba wani ɗan rajin 'yancin luwaɗi a Kenya ya ce. Just knowing one person from a party and then the next thing they're dead. It's really scary. People, people are not leaving their houses currently. ya ce a ce mutum ya kasance a wani wurin shagali da wayewar gari kuma a ce ya mutu ai abin tashin hankali ne matuƙa yanzu mutane sun kasance cikin firgici a ƙasar kenya suna cikin gidajensu inda suka kasa fita suna kiraye-kiraye don sanin halin da ake ciki a ƙasar da kuma ko ba su fuskantar haɗari ko wani abu mai kama da hakan. 'Yan sanda sun gaya ma muryar Amurka cewa sun damƙe wani mutumin da ake zargin yana da hannu a kisan Caluba, to amma ba a san musabbabin kisan ba. Razila Oyango shine kakakin rundunar 'yan sandan Kenya. Apparently, just another incident. But the investigation is going on. The DCI team are investigating. Ya ce ko uh, ta ce ga dukkan alamu wannan kisan gilla ne kawai, to amma ana kan bincike, sashen bincike manyan laifuka na kan bincike zuwa yanzu mun kama wani mutum wanda shi ne na karshe da aka ganshi da mamacin an yi imanin cewa su abokai ne yanzu kuma muna kan farautar motar da ake zargin an yi amfani da ita wajen kai gawar wurin yarwa. kenya dai al'umma ce da wato ta raja'a ga ra'ayin riƙau an haramta jima'i tsakanin namiji da namiji a ƙasar kuma 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu sun sha fama ta wariya da kuma hare-hare to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sashen ƙididdigar ma'aikata na Amurka yau Juma'a ya bayar da rahoton cewa an samu ƙarin ayyukan yi na wajen wato uku a Amurka a watan Disamban da ya gabata yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 3.5 a rahotonsa na wata-wata. sashen ƙididdigar ya ce an fi samun ƙarin ayyukan yi ɗin ne a ɓangaren nishaɗi da otel-otel da kiwon lafiya da gine-gine da kuma ayyukan taimako rahoton ya ce rashin ayyukan yi ya ci gaba da yin ƙasa tsakanin wato eh, kashi uku da digo biyar zuwa kashi uku da digo bakwai. a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya shugabannin ɗaliban jami'o'in ƙasar sun yi kira ga hukumomin jami'o'in Najeriya da su soke ƙarin kudaden makaranta da aka yi wa ɗalibai wanda ake kira registration fee a turance suna masu cewa ya kamata hukumomin su duba halin da ake ciki. kiran na zuwa ne bayan da jami'o'in kasar suka yi karin kudaden na registration a sassan kasar daga maiduguri ga rahoton da haruna dole biyu ya aiko mana waɗannan shugabannin ɗaliban makarantar jami'a da sun doki wannan mataki ne a wani taron manema labarai da suka kirawo a guri da suka bayyana wannan mataki da jami'o'in najeriya suka ɗauka a matsayin bita da kulle da kuma kokarin sa su su bar karatuttukan da suke yi kuma hakan na iya jefa su cikin wani hali musamman ma na rashin tsaro da ake fama da shi a tsakanin matasa a makonni biyu da suka gabata ne da jami'o'in najeriya suka ƙara kuɗaɗen registration wanda ya tasan ma mara kashi ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu wanda kuma ake ganin hakan bai nasaba da irin matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka musamman ma akan malaman jami'o'i na kin biyan su kuɗin kuɗaɗe da lokacin da suka tafi yajin aiki wannan dambarwa dai ya sa waɗannan shugabannin ɗaliban dokan wannan mataki na cewa idan har shugabannin wannan jami'o'i ba cinye wannan batu ba har zuwa sati biyu za su iya ɗaukan mataki musamman ma na shiga zanga-zanga kwamar suleiman sarki shine mataimakin shugaban makarantun ɗaliban jami'an ga kuma irin abin da ke cewa gabanin kansil na makarantun. makarantunmu a jami'o'i na najeriya baki daya akan ƙari da wasu suka yi tabbas ɗalibai da iyayen yara ba za su iya biyan kobo daya akan abin da suka saba biya ba saboda wahala da ake sha a ƙasar nan kowa ya riga ya sani musamman mutanen north east wahala da ake sha wanda kuma kowa ya san dama yadda yanayin ilimi yake a northern nigeria ma completely arewa gaba ɗayanta yadda ilimi yake mutanen mu yan uwanmu na kudu sun ci gaba eh, sosai akan mu ainihin ilimi yanzu ne ake kokari na wayar da mutane cewa ga mahimmancin yin wannan karatun wanda kuma kowa ya sani matsala da aka shiga na fama da fitina na boko haram wanda har yanzu ana cikinta fama da kidnapping da ake yi garkuwa da mutane fama da kuma bandit da ake yi a ƙasar nan baki ɗaya an same shi ne bisa rashin ilimi da ya kamata a ce an samu an same shi ne bisa rashin aikin yi musamman north east wannan matsala na boko haram zaka iya cewa 80% abin da ya contributing shine rashin ilimi ko su da kansu shugabannin da suke kira ga wannan yaki. a wannan boko haramun ne da sauransu me ya kawo wannan rashin wadataccen ilimi nan da zuwa sati biyu matukar gwamnati ba ta wani abu ba sauran ɗaliban da wannan abin ya shafa su ma sun tafa lokacin bakin su suna mai cewa sunana comrade muhammad awal idris gaskiya 100% ina sa ran iyaye ba za ma su biya ba idan ka duba let's ka fara da iyayenmu wanda za ka yi tunanin ma'aikatan gwamnati a yau civil servant abin da ake ake biyan baya ishan su gabatar da rayuwarsu ta yau da gobe misali biyan kudin haya wasu daga cikin iyayenmu ga ɗawainiya na rashin lafiya ga sutura ga uzurarrika na iyali wannan kudin ma suna kukan baya ishan su har kake tunanin kuma an yi ƙarin wannan kudi har kai tunanin za su iya biya wallahi ba za su iya biya ba sunana alhaji musa umar wannan abun mu we are handicap ma mu not we are totally handicap dan yanzu students suna zuwa ma su je su dawo in sun je ma sun gama wannan lectures nasu wanda zai fita to ta ina mutum zai afford ma ya biya irin wannan 150% increment to kuna gani kamar yayi yawa ne yayi yawa sosai mana mu da yaki ya cinye mu an da karin waɗannan kudade da ake kira registration a dukkanin jami'o'in da ke Najeriya yanda jami'ar Maiduguri kaɗai sai karin kashi 150 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To safaran mutane wata ɗabi'a ce da za a iya cewa ta game sassan duniya daban-daban inda a nahiyar Afirka akan samu wani gungun mutane da kan yi safaran mutane zuwa turai inda suke musu alkawarin sama musu aiki. Sai dai a ƙarshe sukan jefa mutanen cikin ayyukan asha ciki kuwa har da karuwanci. Daga yankin Agadez na jamhuriyar Nijar wato ɗaya daga cikin biranen da masu safaran mutane ke ratsawa don zuwa ƙasashen ƙetare ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana. A nahiyar Afirka mutane da dama ne ka yi safarar mutane zuwa Turai inda suka yi musu alkawarin samar musu aiki yi, amma kuma su sayya cikin ayyukan asha ciki kuwa har da karuwanci. bakin haure da dama ne dai suka fuskanci irin wannan zarafin inda suka bayyana cewa sun kwanta da maza fiye da 200 zuwa 300 florence wata matashiya ce 'yar asalin najeriya ta bayyana irin cin zarafi da wahalhalun da ta fuskanta akan hanyar ta tafiya ce ranar turai ina aiki na a najeriya ko mutumin da ya min roman baka ya nuna mini cewa yana da 'yar uwa da take aiki a turai kuma turawan suna son irin mu da muke aiki a nijar wani ne ya kwaso mu a motarsa mu mun bi ruwa mun bi rana mun shiga sahara ko mun kusa wata guda a cikin ta da muka shiga algeria akwai wata tashar da ake jirge yanci ranar da suke bin hayya domin shiga morocco babu dare babu rana maza ne kawai ke tsallakowa suna zabar matan da za su je su kwanta da su cikin waɗanda suka rika neman matan da ke wurin akwai waɗanda ba su da lafiya ana zargin hiv ce da su a cikinsu akwai waɗanda muna wannan wurin suka mutu ba ruwansu da amfani da kororon roba in ma ki ciki babu ruwan kowa da ke ba florence kawai ce ta fuskanci irin irin wannan tashin hankalin ba akwai ɗaruruwan matasa da ke irin wannan tafiya daga nahiyar afirka babu wanda ke tsira daga mazan har matan in wata 'yar asalin ƙasar najeriya da aka kai ni maroko sai na nemi na kama gabana sai aka ce da ni ba da yancin tafiya saboda ana bi na bashin matar da ta biya kuɗi aka yi jigila da ni daga najeriya zuwa nan farashi aka yi wa matan gidan na bai ɗaya kuma ita mai lura da su tana rubuta yawan maza da kuɗin da yariya ke samu idan ta kai iyakar abin da za ta biya shi kenan sai ta sallame ta sai da na shafe zaman kusan shekara ɗaya da rabi kafin na iya biyan kuɗin da ake bi na. Tuni dai kungiyoyin agaji suka dukufa wajen tallafawa irin waɗannan waɗannan bakin hauren da suka fuskanci cin zarafi daban-daban a hiyar ta zuwa jirani nahiyar turai shehu aziz ɗan ƙungiyar agaji a agades matsayin mu dai na eh, masu ba da agaji wannan al'amari da ya shahi ya mata masu fitowa daga kasashe daban-daban na yankin afirka eh, buku da ƙari kuma matan na mafi yawan su sun zama matasa ne an yaudare su an ce za a ji a ba su aiki a can inda za su tayya kama misali in suka a ƙasar turai in suka zo tallafi na farko da muke musu ne mu ba su gargaɗi gargaɗi mu waye musu kai bisa ah, matsalolin tafiya cikin hamada kuma muna ba su gargaɗi bisa hanyoyi daban-daban da ya kamata su bi domin su samu tallafi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu hukumar da ke lura da 'yanci ran ta duniya enhr ta ce yana da wuya a iya sanin adadin 'yanci ranar da ake cin zarafi a lokacin da suke kokarin tsallaka turai saboda da dama ba sa faɗa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman a kasar jamhuriyar kamaru al'umman kasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girki da shi na yau da kullum kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas din ba sa sayarwa al'umma duk gidajen mai da an da suke da rumbunan ajiye gas din a rufe suke na tambayi waɗansu magidanta maza da mata waɗanda suka yi cincin domin neman gas ɗin da za su yi girki da shi daya daga ciki ga abin da suka labarta mini. Depuis Sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaranmu girki idan su lawo daga makaranta. Wannan kuma ta ce Eh, Mun san ƙasar Kamaru tana da albarkatun makamashi na gas amma ana ce mana daga waɗansu ƙasashe makwabta ne ake kawo mana gas gasin cikin jirgin ruwa na dakon kaya. Ba matsalar masu sayarwa ba ne. A'a abin daga wajen masu da madafin iko ne su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace yau gashi mun shiga cikin wani hali a kasar mu shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi charko-charko ya ce ya yawon nema gas har ya gaji bai samu ba duk inda ka je sai a ce maka babu gas. Na sake yin kitibus da wata mace tana gefen motarta ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motarta akwai kwalaben gas guda biyu wanda babu komai a cikinsu ta ce ta rasa an da za su yi. Malam Abdu dan aikin a ne ya ce. moto, les an ba shi kuɗi na hayan babu ɗinsa jaka biyar sifar kuɗin kamaru domin ya je ya nemo gasin amma shi ma ce ya zaga duk an da tafi babu gasin a birnin duwala na tambayi alhaji garba abubakar mai ba wa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma dan jam'iyyar dpc mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ne shin ko me yasa ake samun wahalar makamashin gas inda da 'yan kasar kamaru suke amfani da shi na yau da kullum musamman ma a manyan birane ya wunda da duwala ga abin da ya ce wannan tambaya da ka ina da mahimmanci domin al'umma su san abin da ake ciki eh yau wajejen sati biyu kenan eh, al'umman kamaru su tu mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas ba gas a kamaru gas ya yi wuya amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba eh, kamfanin musonara ita take aikata shi ba haka kuma shi ma eh, eh, petrol ba kamfanin sonar ba take a dusa ya ake a kasashen waje ake kawowa kasan kamaru tukuna a tattace a rarrabawa al'umma to kaga matsalar da ake ciki duk wani abubuwan amna sayan sa a shashin kasashen su ukraine da union soviet to ba a samu halin da gada zai iso a lokaci ba shi sa ka ga ka samu wannan eh, lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala eh gwamnati ya tashi tsaye ya karbi wannan abu da muhimmanci da kuma ina nema a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu akan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi an koma amfani da itace an koma amfani da wutar lantarki ake girki to wannan ina kawo shi zaka gwamnati yanzu an yi oda eh, an samu eh, premier kargezon eh, Eh, gas da ya iso an so ma rarrabawa to amma kasa da ya ya ɗauki sati biyu dole kuma za a ɗauki lokaci kafin duk mutane su samu eh, gas na tsammanin da eh, eh mu duka 'yan kamaru ne ya dame mu ya dame al'ummar mu to shi za ka ga kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya so mu shigowa kaɗan da kadan shi mu haƙuri nan da sati mai zuwa ubangiji zai kawo sauƙin wannan irin al'amari sabon aikin da za a yi wa kamfanin mu na mai sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai kasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu yi odan mai amma namu mu fitar da shi yanzu aikin da za a yi wannan wajen din manmu ya tace manmu a sayarwa al'umma gazanmu a tace gazanmu a sayarwa al'umma kaga sauki da yaushe zaka ga gyaran sona da yake daukar lokaci amma ina roƙon al'umma su mu dawo abin da hakuri yayi ina damun mu to amma mu ci gaba da hakuri Alhaji Ali shi kuma dan kungiyan duba tsadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma dan jam'iyyar adawa ne na SDF a ƙasar shi ma ga abin da ya ce alayin da na yi masa tambaya dangane da wannan tambayar da kai mini akan ah, wato farashin gas da yake haurawa ba mahaurawa kaɗai ba wato dai ya kasance ma ba a samu shi ma gaba ɗaya ne kawai a ƙasanmu na kamaru a wannan lokacin ba wani abu bane mu 'yan adawa za mu shi daga cikin wato mummunan tafiyar da ayyukan gwamnati da ya zauna wato da ya yi gado a gwamnatin mu na kamaru domin wannan al'amarin ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kwamfanya guda ɗaya wanda ita ce za ta sayar da man fetur da duk waɗansu abubuwa kuma da suka bi a zagaye da man fetur wato da gas ɗin da komai da komai shi aka yi kwamfanya guda ɗaya wanda ita take da lura da duk wani al'amarin ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci muka fitar da gazin muna sayarwa kuma muna soyo in bai ishe mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kuɗaɗen ɗin da aka yi ta tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma harshe aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da basusukan mu ba sai dai ko wannan bankin lamunin nan ta dafa mu na baya ita ne ta kai mu da wato waɗannan kudaden da ake tara wannan kamfani ta tara ta kai mu da a cire kashi 35 bisa ɗari da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so mi ya zama cewa wato shi wannan kamfani ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa shi shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato director general kenan na snh wannan kamfani ita ne snh to kudin din tsakanin su su biyu da kuma gwamnati shi da iyalan mai kasa da wani da su suke amfani da wannan kudi duk waɗansu su magabane wato ministoci da masu tafiyar da manyan kamfanya da wani da wani duk waɗansu kudade kwashewa suke suke nan a yanzu haka ko kuma masu sayar da gas din shi a haɗu a haɗa kai kamar da ake a kowane al'amari a kasan kamar shi a haɗa kai shi a ɗibi kuɗi shi a je a zuba ma shi ministan mai kula da kasuwanci da da sauransu shi a tambaye shi a ƙara kuɗi to shi in za ku ƙara kuɗi shi ce ku yi dabaran ku irin dabaran da za ku yi ku ƙara kuɗi shi ku ya ku yi irin dabaran ku da za ku ƙara kuɗi wannan shi za wato kar ka tuna cewa ka kowa ya tuna cewa wannan karancin gas ko ko rashin gas a ƙasar kamar yana da alaƙa da yakin da rasha take da da ukraine domin ko me hatta goma da muke sayo waje da an ce muna domin yaƙi a ukraine bai kai ba sam wato kwashe kuɗi su kai scap gaba ɗaya yanzu haka an so mu kakkama waɗanda ake kamawa dangane da irin waɗannan kuɗaɗen da aka ajiye a da saboda a yi amfani in dai gas ya karanci haka ko kuwa da ya karanci haka shi ke nishi an zuba kuɗi a sake a sayo da dama. Na ne bijin ta bakin ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Musta Manguwa. na yi ta buga masa waya lambarsa ba ta shiga haka shi ma ministan albarkacin gandun daji na kasar kamaru musta taiga shi ma na yi ta buga masa waya baya dauka amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma risho mai amfani da kananzir wanda ake amfani da shi tun talitali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to muhammad awal inda bai nisa ba shi ya dawo da labaran wasanni wasanni a takaice masoya kwallon kafa sake jamhuriyar kamaru sun soma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a kulab din indomitris lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can kasar qatar yanzu dai ana nema a gyara wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za buga kasar ivory coast cote d'ivoire a shekarar 2023 nan wannan ne sa na hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ga yadda hirar ta mu ta kaya to abin da zan yi faɗa dai shine wato abin da ya faru na ya faru a qatar yanzu gyara za ne mai dawowansu nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari aka kai wayansu tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yadda aka so ba saboda haka yanzu eh, shi president in eh, eh, eh Eh, ya eh, siyasan tsarin da za yi saboda da matasan nan na da su za yi amfani yanzu a shirya a daidaita da yadda za a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire. To ya kake ganin ah, shi mai kama a ah, mai tsaron gidan kasar Kamaru ah, onana wanda yake asince shi a wasa na biyu ba a gan shi ba eh. ah, kuma ana ganin kama akwai matsala tsakanin sa da koci da kuma shi shugaban hukuma to har ila yau dai tun dawowan sun nan ba ce koma kai ba shi bai faɗi maga abin da ya faru ba shi ma onana in dai bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi coach ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi ya ce shi yanayin wasan shi kenan to yayi fishi a yadda dai mu muka ji ya yi fishi ya abin nan amma baka ji an ce kamar akwai wani maganar cin hanci da karɓar rashawa a cikin kulob din kasar kamar ba a kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su su aka dace aka tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president in samuel eto shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yarda da wannan ba shi sa kafin yan wasa su tafi kowa an ba shi kudin shi hmm. eh. to a ah, ya ganin yan wasan da suke kana can ketare musamman kamar kasashen turai mm. waɗanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wancan kasashen kuma su ne suke a ah, tsolewa kamaru ko suke saka kamaru ya tsari da eh yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga 'ya'yansu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su su zo su buga da kasan iyayensu maza to shi ka ji ana so ana tambayan su eh, cin hanci da rashawa kai ta wannan bangare eh, eh, ta wannan bangare aka samu matsala to su kuma iyayen shi su ce ma iyayen ko kuma sheku kuna da izinin ku dauki matakin ku kasan da kuka kasan da kuka ga za ku iya bugawa sheku amma ya zo ya zo kamaru ya gashi nan ya ce gashi ga 'ya'yan su da za su buga kasan iyayensu amma sha dinga tambayan su da yake daga turai suke a dinga tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice a takaicen Amurka ta kakaba sabon takunkuma ma jami'an kamfanin da ke kera jiragen yaƙi marasa matuƙa a Iran waɗanda Amurka ta ce an yi ta amfani da su wajen kai hare-hare kan madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine wadda ke yaƙi da Rasha. Rasha dai ta yi ta kai hare-hare kan muhimman madafun more rayuwa na eh, wato Ukraine tun daga watan Oktoba inda ta yi ta amfani da ɗimbin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa waɗanda suka yi ta haddasa rashin wutar lantarki a wurare da dama yayin da ake daɗa shiga lokacin sanyi. Sashen ƙididdigar ma'aikata na Amurka yau Juma'a ya bayar da rahoton cewa an samu ƙarin ayyukan yi na wajen 223 a Amurka a watan Disamban da ya gabata yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 3.5 cikin 100 a rahotonsa na wata-wata Sashen kididdigar ya ce an fi samun ƙarin ayyukan yi din ne a ɓangarorin nishaɗi da otal-otal da kiwon lafiya da gine-gine da kuma ayyukan taimako. Rahoton ya ce rashin ayyukan yi ya ci gaba da yin ƙasa tsakanin kashi uku da digo biyar cikin ɗari zuwa kashi uku da digo bakwai cikin ɗari rahoton ya nuna cewa an ɗan samu ƙarin albashi a watan disamba a halin da ake ciki kuma kasar jamus za ta samar ma ukraine tankokin yaƙi wajen arba'in cikin makonni masu zuwa a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma ukraine ƙarƙashin jagorancin amurka a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau dinnan jama'a shugaban amurka joe biden da shugaban jamus alaf shop sun sanar jiya alhamis cewa kasashen su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma ukraine a yakin da take yi da rasha masu sauraro duka-duka abinda ya sauwaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu wato da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi biyar kenan na safe agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada a manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan amadadin ibrahim almasi garba da ya ta ni gabatarwa da julie latest gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyar mu chan ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara yinin lafiya.